gwamnatin tarayyar najeriya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari ta ɗaga wa gwamnonin jihohi kafa dangane da fara biyan basukan da aka basu daga wannan wata zuwa wata na sama wato dai a zahiri gwamnatocin jihohin za su fara biyan baskan da ake biyan su bayan wata ɗaya daga yanzu domin su samu damar biyan albashi na ma'aikatu da har yanzu waɗansu su ba su iya biya wannan amincewa dai ta biyo bayan tattaunawa da aka yi a wani taro na majalisar tattalin arziki ta gwamnatin tarayyar Najeriya wadda ta kunshi gwamnatocin jihohi da waɗansu ministoci masu baiwa shawara ga gwamnati dangane da tattalin arziki inda ake cewar irin lalurorin da har yanzu waɗansu gwamnonin ke ci gaba da fuskanta ya zama wajibi gwamnati ta ɗaga musu kafa daga ranar da za a fara cire kuɗaɗen da aka basu na bashi har zuwa wata na gaba wato dai ba wai an yahe musu bashin bane illa dai an ɗaga musu kafa don a biya a wata mai zuwa. bayan da aka kammala taron ne gwamnan jihar nasarawa alhaji tanko almakura yawa manema labaru karin bayani dangane da matsayin da aka cimma a gurin taron lalura da ya shafi wannan kasa saboda lalacin shugabanci da kafin wannan lokaci ya tsawala ya lalace fiye da kima duk da taimakon da aka yi har yanzu jihohi suna cikin matsalar rashin kuɗin biyan ma'aikata to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da muka zo muka yi mitin a nan aka sami jami'ai na gwamnati na na na na na tattalin arziki na eh, bankin tarayya da eh, ministan mai duk inda matatsan kuɗi inda za a samu a biya ma mutane bukatunsu an samu sun ba da bayani inda muka gamsu da ƙoƙarin da suke yi wurin tattara abubuwa wanda su kawo ƙara karfin kuɗin ƙasa don a samu abiya jama'a baya ga wannan maganan wuta ina ɗaya daga cikin abubuwa da suka dami al'umman ƙasar nan yau an kaddamar da wata kwamiti wanda za ta gaggauta a samun wuta a ƙasa baki ɗaya wato wannan kamfanin da ake cika nipp an sa gwamnoni shida kowane shiya ko lardi ta samu wakilcin gwamna guda ɗaya inda aka samu daga plateau daga adamawa daga anambra daga lagos da kebbi wannan zai ƙara taimakawa a wurin gaggabta rage wahalhalun samun wuta a ƙasa Ba ga wannan kuma maganan mai da mutane ke shan wahala minista ya yi bayani cikakke da irin ƙoƙarin da yake yi wurin ya tabbatar da cewa kayayyakin mai na fetur da na sauran Uh, product sun sami uh, yaduwa a ƙasa a halin da ake ciki yanzu da irin mai da ake jiran shigo ƙasar nan to na imani ba zai jima ba ba zai kai kwanaki biyu uku hudu zuwa sati guda ba da daman mutane wanda suke bata lokaci a layi wurin samun mai za su sami sauƙin wani al'amari gwamnan jihar nasarawa kenan alhaji almakura yana yi wa manema labaru tsokaci akan muhimman matsayin da aka cimma a ƙarshen taron da aka yi na majalisar tattalin arziki ta ƙasa wadda aka kammala a fadar gwamnati da ke abuja umar faruk musamman amurka a abuja najeriya